haruna magashi lauyan a baya lauyan wanda ake kara sheik abdul-jabbar nasir kabara to a yau gashi kun bayyana cewar kun fita daga wannan shari'a me janyo haka eh, abin da ya janyo haka shine tattaunawa da muka yi tsakanin mu da wanda ake kara mun yi wannan tattaunawa ranar talata sha hudu ga watan september kuma daga wannan tattaunawar da mu da wanda ake kara din muka samu matsaya cewa janyewar mu shine maslaha akan wannan shari'a sai dai za a yi haƙuri a doka ta aikin lauya abin da ya faru tsakanin lauya da wanda ya tsayawa ko da bayan ya daina tsaya masa ne sirri ne wanda haramun ne a bayyana shi don haka shine iya abin da za mu iya faɗa mun samu matsaya tsakanin mu da wanda muke wakilta a baya shek Abdul Nasir Kabara cewa janyewan mu shine maslaha don haka muka janye. Yayi zargin zargin kamar cewar wai kuka na shi magana a zaman baya yana roƙon kotu da ta bashi dama ya maku tambayoyi. to ba wannan wani abu ne kuma kamar dai ya faɗo akan abin da na ci ba ni da hurumin da zan ce ga abin da muka tattauna ko ga wasu maganganu da muka tsakaninmu da shi ko ba komai a harkar jarida kuna da aiki na tantancewa ma'ana balancing to shi wanda ake tuhuma yanzu haka yana gidan kaso ba ku da access da shi idan na faɗi magana ba ku da hanyar da za ku yi balansin don haka zai fi mu tsaya akan kan takardar da muka bara a kotu cewa mun yi matsaya da shi akan cewa janyewan mu ita ce maslaha don haka muka janye ina matsayin lauyoyin lauyoyin za mu so mu ji mu fahimci cewa kamar sabani ne shiga rashin jituwa ne shigo kanku ko ku a'a kamar wasu da suke raɗaɗi da suke yawo cewa kamar ko kun janye ne saboda wasu bukatu da aka bi ku da su ta karkashin kasa to lalle dai ba wata bukata da aka bi mu ta karkashin kasa sannan zan iya cewa ita wannan janyewa ba mun janye ne saboda mun lura ko ba shi da gaskiya ko wani abu ba har yanzu muna da sanin cewa ana zaluntar sa ne kuma muna sa ran in dai za a yi wannan shari'a tsakani da Allah a ƙarshe zai samu nasara amma babban muhimmin abu shine shi lauya ba zai tsaya wa wanda ba shi da kwanciyar hankali da shi ba don haka tun da mun yi matsaya a kan cewa janyewan mu din ita ce maslaha gare shi da kuma wannan shari'a tashi shi ya sa muka janye din ba kuma wata barazana ba ce ta sanya a ba wata barazana eh, da za ta samu janye the letter you forwarded before the court today? We had a meeting with the defendant on 14th September 2021, that is two days ago. And at that meeting, all the lawyers that uh, withdrew, five of us, we had a meeting with him, and the meeting lasted till about 5 o'clock in the evening. The correctional facility endured with us, even though it was out of time for visitation. After that meeting, we had concurrent agreement between the lawyers and the defendant that it would be in the best interest of the defendant for the five lawyers to withdraw from the case, and that is why we, are, we have withdrawn. Can you tell us briefly one of the, what is the major issue why you decided to withdraw? Uh, apology to the journalism and the journalists. There is a rule that once there is a uh, relationship between a lawyer and a client, whatever that happened between them, whatever information that they uh, gathered is confidential and it is prohibited for the lawyer, whether he is standing for the client or he has ceased to stand, to reveal that information. So I cannot give you the details of our discussion or the reasons for his decision to for us to withdraw because it would be in breach of uh, rules of professional conduct. But as a lawyer, did you have confidence in this court to discharge justice on this case? I have confidence that this court would do justice to him. What is the standard of the remaining lawyers? I don't know and uh, I cannot speak for them.

samu rahoto daga asibitoci guda biyu wanda kotu ta tura a yi wannan binciken an kuma samu wannan rahotanni guda biyu ɗaya daga asibitin masu tabin kwakwalwa na dawanau ɗaya kuma daga asibitin ah, murtala a ah, duka rahotannin nan guda biyu ah, an karanta su a gaban kotu a turanci kuma an fassara su bisa umarnin kotu rahoto na farko a kan jinsa an tabbatar da cewa Thank you.